kunnan ƙashi. kunnan kashi mai kunnan kashi masallaci baya jin maganar kowa duniya ta bi da kai ka nan gaskiya ban ji daɗi ba tun karfe shida nake nan gurin na je gida tun karfe shida nake nan na je gida an ce baka nan na zo kuma nan ma na gaba ka fito ba kawai na ce to bari in tsaya in zo in jira ka haba malam usman tun da na yi sallar asuba na tafi yan kaba neman kaya ka san yanzu kayan wahala suke yi amma yanzu an samo min kayan yanzu sun to suna mota ina hango ka wallahi na ji ban ji daɗi ba wallahi ai ba na san ta same ka a zaune kuma na wutar da kai ka shiru abin ba daɗi ina cikin damuwa ne haba usman ai har kullum idan kana tare da ni bata kamata ka dinga sa wata damuwa a ranka har ka sa wani abu da tsangwame ka ba ni ba na son ganka a wannan yanayin to ai dole ka ganna a cikin wannan yanayin na rayuwa tun bayan rasuwar mahaifina har yanzu ban zauna lafiya ba a cikin garin nan ba daɗi wai mahaukaci ya ci kashi ya ce hmm ba daɗi to abin da yake faruwa kenan kuma kai ka riga ka san yadda yanayin al'amarin rayuwa yanzu yadda yake gaskiya ne. wato malam usman ni abin da na fahimta malam usman wato kawai dai kuɗi ne baka da shi kai ma ka sani kuma yanzu kai ka san zaman duniya waye kai wa ka sani wa ya san ka shine kawai ake yanzu a duniya in dai baka san wani ba baka da wani to shikenan kuma baka da kuɗi to shikenan ka shiga cikin tarkon alkali wala wasu ga hanyoyi nan barkatai da kuɗi za su fito an kana zaune da ni magana wai ka zauna wani a cikin wani ne ai bai taso ba kamar yaya ai wata fitilar zaka bullo ne ta kwara da gadan ka zai fito nan za a samu ai ni yanzu ba ma ta magana gadan nake tukuna ba in samu dai tukuna tunda din na buga na buga na buga shiru in samu dai wani abu yanzu a hannuna in shigo kwakwara in jarraba kuma in ga yadda rayuwar za ta yi ka sa ni dole sai na higa da ni. Malam Usman. Na'am. Ka sa abin da nake so da kai? Sai ka faɗa. Ka sai yanzu harka da ta fice yanzu kwara Mutu yanzu zaka buga dala. Kawai abin da ya kamata ka ɗau bindiga. Billahi lazi idan ka ɗau bindiga ka tara hanya. Yanzu duk kuɗin da baka tsammani zai same ka zaka samu kuɗi yadda ya kamata oba. Domin yanzu wannan harka ita ce take tashi ita take ita ke buɗawa yanzu. Yanzu ka zama wani ba wani abu ne. Ka riƙi bindiga kurum. gaskiya duk shawarar da kake bani babu shawara banza irin wannan kawai in zo in tafi hanya in je in tara bindiga harkar da zan tafi in je harkar sai da rai ko yaya yanzu idan aka zo wani abu ya faru any Mista game over in ja kaina ban shirya mutuwa ba a harbe ni wannan shawara ta ka bata yi ba da bindiga a hannunka wani zai kashe ka wallahi kai kai ma ka je ka rike bindigar ba usman ban taɓa baka shawara ka tsallake ba ka zo mi ka zo mi tare fashin sai ka zama kai ma dan fashi ko usman ka bani mamaki zaka fi kyau ma da fashin kai kada ka sake wani ga barakan matsakani da kai ai an ce sai banguwa tsake ka dangare yake samu eh ai shine na gaya maka muyi fashin tare ni da kai to ai abin da yasa ka san ni ko kai kai fashi ko kuma ni in fashin kai kai kidnapping ko ba za ka gane da abin da nake son gaya ai shi ma yana kawo kuɗi kidnapping Allah ya tsare ni da kidnapping in Allah da bazan yake da lafiya sata mutane ni in sata mutane ni kuma ce in je in tara hanya in harba wani in karbi kuɗi to ai shawara saurin me nake kwana nawa zan yi a duniyar yanzu yau a waye gari a ce an same ni ko kidnapping ko fashi da makami in harba wani ta ya zan yi in ji daɗin kuɗin kafa ka manta wa innal halala bayyinun wa innal haramun bayyinun da halak da haram a bayyana suke saurin me nake yi a duniyar in je in tara kuɗin ma in kasa samun kwanciyar hankali kai kuma daɗi na da kai ana cikin magana sai ka kawo aya ka zama ɗan kidinafa kuma duk lokacin da ka kawo aya ka kaɗe ka kaɗa hanzari a hadisi ne wannan to na yadda hadisi kuma aya kake so fa man ya amal misqala zarratin khairan yara fa man ya amal misqala zarratin sharran yara yawa shine to yanzu dai wannan shawara ta ka buge ta tunda nake da kai ban taba kawo shawara ka ka kuke ta ban da yanzu kawai ni shawarar taka ba ta yi mun ba wallai. kawai sai ka zo mutum me nake nema yanzu a duniyan nan kwana nawa zan yi a duniya duka shekarun na shekarun na lalle ne ma an ƙara maimaita shekarun da nai kawai in tafi wai in je in yi fashi me nake nema me ran samu a fashi da makami ko kidnapping sai da rai ga zubar da mutunci duk yan uwana a zo a rika yayata ni a gidan rediyo a gidan tv ai ta yayata ni ana to mutum nawa ka ɗauka nawa kuke karɓa nawa ka karba a zakirai nawa ka karba a ladanai duk a yayata na azuban min da mutunci ana ɗauka ta 'yan jarida su ɗauka in kowa su ɗauka ana yayata ni kai ka zama ɗanki da nafin ɗin sai an gama can kuma a ci a kai ka gidan yari Allah ya sauke su ma masu Allah ya shirye su ba musu fatan tsiya ba masallaci baya jin maganar kowa duniya ta bi da kai duniya ta bi da kai mai kunnen gashi mai kunnen gashi to shi to mm, abin da yasa nace ce ka zo ina son ganin ka gaba ɗaya fa addugun zama nake gaba ɗaya na ɓace iki Allah ne ya bani nutsuwa ma har ne fikiran in tuno ka don ba wanda zan gaya wannan matsalar in shiga ciki taimaka min sama da kai Usman ne fa taɓa ni ka san gaba ɗaya ya yashe ni Usman kuma dan Allah ka taimaka mu ina zan gan abin ya bani mamaki ko da ki mamaki ba ka san da na ce fa ya yashe ni ya kamata in gaya maka abubuwan fa da ya kwashe min ba. ka san Usman ya je har cikin ɗaki na ya ɗauke min akwatuna ka ji ɗaya ya bai haƙura ba ya sadda ya sadda sadda ya gallama ya shiga ɗakin ƴata ba. ya je ya samu jakarta ni kana ba taba sanin wani sirri ke cikin jaka yarinyar nan ba sai da ya bincika ila ba ya dauke mata sarƙar gwarinta wanda take amfani da ita ka kaji biyu sannan bai haƙura ba sai da idan laɓa ya kwashe mana wayoyinmu manya-manya guda uku kan Allah ka taimaka hello hello da kare eh, eh eh ni da na ta jiran ku tun safa maganar kaga kaga in sun siyar miliyan talatin nasiya in sun siyar miliyan talatin nasiya eh to ai na wajen bush ma wancan haka muka yi da su a ba wata miliyan biyu da zan kara da kare babu ha lola da kare wancan ma da kuka kawo min ai haka a ba baka ganin yadda ni fa kuɗi kawai zan biya gaba ɗaya miliyan talatin ɗin ni kuma insha Allahu zan yi ƙoƙarin duk yadda zan yi alhaji sai na neman maka usman duk wani lungu da saƙo zan shiga sai na nemo maka usman kai da hannuna ma alhaji zan iya taimaka maka a kamo shi abin yayi yawa na gode abin ya yi yawa na gode ka yi haƙuri alhaji na gode shi to kai Allah saka da alheri na gode shi to na gode na gode hello lolo kana ji na miliyan talatin muka yi magana da zan ba su kashi ba je kaka dawo in an siyar min ga kuɗin yanzu ku tura min da akawun in muku taransifa in ba a siyar min ba ku nemi wani ba wata miliyan biyu da zan ƙara Fine and good. Thank you so much. In kun shirya ina jiran ku. Ah. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Alaikum jir barka da fitowa. Man shitu kana lafiya? Allah alhamdulillah. Lafiya lau ya iyali. Lafiya lau wallahi ya gida iyali kuma. Lafiya kalau alhamdulillah. Wato mutumin naka. Na. Um, sirikinka. Wani sirikina kuma? Ah. Wato Usman mana. Kana da wani siriki ne in ba Usman ba? Yawa ni ban da siriki. Surukutaka kuma ai ta ƙare. Ba sai mutum kuna da munasaba da shi ta auratayya yake zama sarkinka ba? Haka ne. To ya rabu da iyata. ka kaga yanzu ba na bane. Gaskiya ne. Wato ka san abin da yi? Ka san matar mahaifin shi ta yi aure kwanan nan. Eh. ya je ya tare masu a gida gaya maka ya masu ya kwakwasan masu kaye musata wala yanzu alhaji ya kira ni in gaya maka abin babu daɗi to shine ne zan wuce ce dai bari in sallama da kai ko da kana da wani labarin shi ko wani abu nan da kake inda za mu samu shi domin yanzu alhajiran shi ya ɓaci ya ce inda yake a nemo shi to wai misali kafin ma a zo kan wannan magana tukuna shi mhm. yanzu usman sace-sace ya koma kuma hmm. ai satan ma da ya abin ma gaya maka na ban haushi abin ya wuce misali kuma ko da yake ai yanzu duk abin da aka ce usman zai ni ba zan yi musu ba in an ce zai fiye da haka ma zan yadda usman fa abin ya ɓace, ai na gaya maka in yanan ina ta neman shi sai na ce kai bari in sallama da alai kabiru ko da kana da wata wani likit da ka gan shi za mu nemo shi domin tun da ya sata nan gaba ɗaya batun mun rasa inda ya shiga to kai man shi to in ban da rigimarka mm. ni me alaka ta da Usman da za ka ce wai wai ko ina da wani like. ina ruwana da shi me darin gami na da shi da za ka ce wai in ina da wata alaka da shi to ni ban da aiki kenan zan tsaya ina dudduba ma Usman to ai naga Usman tsohon ka ne saboda haka ai kaga zan iya tambayan ka me kace tsohon me kace tsohon ka to yana can a tsohon yawa ni yanzu ban da wata dangantaka da shi bari ci gaba da zagayawa zai biyu dama na tunanin ko kana da wata masaniya ne shi yasa zan wuce ne ce to bari in zo wajen ka ko da zan samu wani bayani a kai. ba matsala bari ba da wani darin gami da shi to na gode yawwa sauka lafiya masha Allah amma wannan wannan what billahi da ya ma raina mun hankali wannan man shi tunan ni na ɗauke shi yana da hankali ashe ba shi da tunani ka zo kawai ka ce mu wani wai sirikinka to me gamin darin gamina da surukuta da usman wa alaikum salam Allah bai lafiya a lafiya kalau ba bako ne ni bako daga ina eh ni mutumin katsina state ne daura mutumin ƙauyen rindi ne ni ok wa ka zo gani yawwa na zo ganin oganku ne dpo wonderful eh. kasan abubuwan namu akwai tsare-tsare da yawa yes Amma ya san da zuwan naka ne? No. I know wonderful class. A da ya gaya masa kawai da ya yi bako. To bari sanar da shi in ya ce ka shigo. No, no problem. Okay. Fantastic. Thank you. Allah barka ku da aiki. Sannan ku ya kokari. Kuna ta fama da mutane. Mutuka sosai. Wannan aikin kuka rike shi, wallahi aljanna ce direct. Saboda me? Gadin al'umma kuke ku hana idon ku bacci. kuna so ku kwana a cikin iyalinku ba za ku je ku kwanta ba ku ne tsayawa a asibiti don kare lafiyar al'umma in aka yi asidan ku ɗauko mutum duk jinin jiki haka za ku dakume shi ba dangin iya ba na baba to wallahi wannan ba karamin kokari kuke ba sosai ku dage sosai Allah zai taimake ku akan aikin nan sosai na ji an ce kana ta nema na eh. shine nace to bari zan zo saboda ɗan fita ne muka samu saɓani. eh ka san mutum harkarsa ta taso eh. a matsayin kuna tare ka ka neme shi shi ma ya dan samu alheri gaskiya ne haji kabiru wannan tsarin shi ne tsarin kauna gaskiya ne haji kabiru Ani <laughs> na san da tsakani da kai akwai kauna madalla <laughs> madalla eh. wato akwai yaro na da yake dan yi min aiki dindimu haka yana dan yi min ayyuka to sai bikinsa ya taso ah, ah, ah, to shine na ga bai kamata ya je ya zauna a gidan haya ba a ina haba ai girman ka da mutuncin ka ya fice wannan gaskiya ne ni ma abin da na duba ah, ke ina kaga al'umma sa iya zagi na su ce a ce ga yaron Alhaji Kabiru kuma yana ta yawon gidan haya kaga ba da haba Alhaji ina ai ka wuce wannan kaskancin alhamdulillah to shine nace gara a samu ko da dan karamin gida ne ya fara dan yin maneji kafin mu samu babban a samu a sai masa na san kuma kai harkar ka ne zaka haba Alhaji haba wannan ai mai sauki ne wannan gidaje ga sunan iri iri da muke da su kuma masu ah, masu sauki ma kuwa ai ka san yanzu yanayin da ake ciki yanzu eh. kowa yanzu an shiga wani hali mutane sai daga kadara suke suna ta sayarwa saboda abinci wannan rayuwa malam ta yi kunci da yawa ka yanzu abin da za a laji eh. kawai mu tafi ma yanzu ka je ka gano nuna ma gani kawai ka zabo da kake so a ai ka san abun ba na gaggawa bane tunda shi ma bikin da dan sauran lokaci to tunda dai akwai a ƙasa ai kuɗin kawai za a miƙa alhamdulillah hudun ma ƙasa kenan ah. na alaji. ai na zalaji ai na magana lahi babu bikin ah. ya to dab sai a sai masa ɗan gyaran da za a yi sai a saka shi to kenan alaji eh, wai mutumin ka yana nan kuwa ni ba na ganin sa ko gimla sa ba na gani wa fa usman usman eh. ka ba alai aji kabiru ne yanzu Allah mutum ba usman ne yanzu na da ai mun yi baran bara ah. yanzu baka san ai na dauka ma ya tare a gidanka wani gidan nan kai ba na son zancen banza ka ji ah. kai ka san yadda muka yi da usman kuma ka ce mu ah. ya tare a gidana an ce hannunka kai ne aminin ka kuma so in ji wai ko yana nan saboda kwana biyu tun da dai an haɗa surukuta a da kwana biyu ba ka ganin mutum ai ka tambayi lafiyarsa kuma ka ji inda yake ba abin da yasa ka je na ce haka ai gani ne hannunka baya ribiya ka yanke kaya. gaskiya ne an aure ya hada an zama daya. gaskiya ne to ni sai na dauka ma Usman da yadda ni na dauka ko ya tare anan ne a yanzu usman tsakanin da shi ba kare bin da mu kwata-kwata baya ta ni ba na tashi haɗa hanya wa man yanzu ko ko hange na yi sai dai yanke hanya usman din wa usman usman tab ai usman ya huce dai inda kake tunani kwata-kwata yanzu ba mu da wata alaƙa sam ni yanzu ka sani da usman wa ni ina ruwa na wannan neman labarin sa ni yanzu harka kasuwanci na kawai nake ni kurin abin da ya kama ni shi nake gona fulotai shaguna da yawarsa da gidaje duk shine abu anan amma ni usman ban ni ba shi ba ruwa na da shi alaji to ba damu ba ruwa da shi ba damu to za koma alaji eh, zan koma alaji to ko za dan samu wani abu kuma dai <laughs> ka san saboda yanayi ai ka san ba a rasa nono a riga to to masha Allah to to masha Allah alaji to madalla madalla madalla ah, kai kaji alaji wai ni alaji Kabiru zai rubuta wai samu wani abu a kan usman haba abila lalazi karyar uwar kare in ji kura wallahi yaushe ba abin da zaka samu wallahi ai kongo sai kongo monsa a me yake tafi da shi ba ko kai ranka ya dade eh kuma ya ce daga katsina yake ok a wani ƙauye wai trendy ok kuma ya ce kai yake bukatan ganisa to kuma sa attajirin mai kuɗi ne attajirin mai kuɗi kamar ya ina rana da maganan attajirin mai kuɗi ni ba da shi sorry sir ba na son nonsense eh kowaye ma maka ce mai ya shigo sorry sir next time wallahi you will enter guard room we are here to work for the richest and for the poorest yes sir okay sir eh. <clears throat> Ƙawata, albishirin ki? Usman ku an neme shi an rasa. Dan Allah ƙawata. Wallahi. Kai alhamdulillah masha Allah. Kisan mata babansu ta yi aure. Ta yi aure? Wallahi ta yi aure can ku je tare. Yaji yarinyar gidan da su duk ya kwashe ta yi tafi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahi dai Usman dai ya je ya musu barna a can ya Kisa halin shi Usman kunnen ƙarshe. wallahi kuna kokari ku hana idan ku bacci yawa ku kici ku kisha na to thank you eh nagode kai ai yan sanda suna kokari su ku hana idan ku bacci ku kici ku kisha kuna gadin al'umma ku duka yi Allah zai ba ku lada sannin ku Usman dai ba zai canza hali ba ina ku zai canja to mu dai alhamdulillah mun rabu da alaƙaƙai wallahi dai ai shi kenan kin ga dai ni ka da bara da tashi na tafi ke matsala na da ke daga zuwan ki sai ki dinga cewa za ki tafi za ki tafi ban gane ba ai gwandani ina zuwa gwandani ina zuwa ke koyar sharban da ki zo gidan namu <laughs> to shikenan ki zo baladan naki a ba daidai tashi dai kira Ahem. <coughs> Ok wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Okay, wa alaikum salam. San da hanya. Yawa lafiya. Barka zuwa. Muna lafiya. Alhamdulillah. Ya kuke ya kokari. Alhamdulillah. Ya fama da jama'a. Uh, alhamdulillah. Masha Allah. Ya naku fama. Ah, alhamdulillah. You are welcome. Okay. ai ya zo ya faɗa min cewa akwai satan ah, fasin ya zo yana son gani na gaskiya na ce to ka shigo lafiya dai ko a lafiya kalau ran kai dade to to ran kai dade ni bako ne na'am a katsina nake okay akwai wani local government daura zone to to akwai wani ƙauye yana nan ana ce mas zango to ka kai zango akwai wani shi kuma gari dan ƙauye ne eh. rindi ni mutumin oh. rindi ne ke ai korokol akwai wani lokaci da mun ka je service eh. mun dan yi touring a nan haka eh. yes mhm. to wajen kaga ta nan ayan mutum zai tafi eh, su aure su babara da wannan to ranka ya a har kullun ita rayuwa muna jin awareness din ku da kuke yi mu ji a rediyo mu ji a talabijin duk muna gani kuma ba abin da za mu ce da ku sai dai godiya Allah ya sa a gama lafiya. Amin ya rabbi, amin to, dan Rasulullah. Ranka yi daɗe a cikin ah. bayanan da kuke kuna nuna wa mutane mm. su guji fito da kuɗi. Domin kuɗi tsaraici ne. Gaskiya ne. Duk shi ike kawo matsaloli. A ce an yi kwace, a ce an yi kaza da kaza. Mm. Duk yana kawo wannan abu yadda kuke bayani. Gaskiya ne, gaskiya ne. To, sakamakon haka sai na ga cewar ni ina matsayin bako a mm-hmm. cikin garin nan in dai mm-hmm. aka ce mutum kuma ɗan ƙasa ne to hukuma za ta ba shi haɗin kai mm-hmm. don ta kare shi dama wannan aikin ku ko da ba ɗan ƙasa ba ne mm. ai dole a security is concern kowa sai ka ba shi lura ka ba shi kulawa gaskiya ne mm. to ranka ya daɗe duba da wannan na ce to tun da na zo nan garin ina so zan sayi mota ne ok eh. masha Allah kuma kuɗin gaskiya ba a banki suke ba suna hannuna ne cash ne da ni cash ne okay eh. to kuma wajen siyan da shauransu da waye ni ka ga bako ne hmm. hankali na ba zai kwanta ba haka ne in ba tare da hukuma ta bani haɗin kai ba na fahimta inda hukuma shine zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali su kansu wanda zan je mu'amalar hmm. hankalinsa zai kwanta to shi yasa na ce bari in zo in yi bayani a bani wanda za su raka ni mu je kuma bayan wannan mm. duba da irin kyautata min din da kai haka ne kai ma akwai abin da zan cire ma a ah, dakata dakata ka zo da magana tiryan tirya kuma za ka bauɗe ai mu da kake gani aikin ɗan sanda mu ma'aikata na kowa ne we are here to serve you people mu taimake ku a duk inda kuke buƙatar taimako ka fahimta yi ka zo da bukata kuma na yi appreciating na ji daɗi kuma yadda kake bukata ɗinnan insha Allah zan haɗa ka da wanda za a ka je yi hidimar ka har ka bar garin nan lafiya insha Allah na gode ranka da eh, Allah ya saka ah, ah, ka je ah, sajan on Kanta. wake sa ai za ko kai ko kuma ya haɗa shi da wani sai a je ya yi da abin da zai yi wake sa yes please testify that komai an yi shi lahiya lau to Allah bar sa na gode ranka yawa Allah ya saka madalla alhamdulillah Allah ya taimaka amin ya rabbi wannan aiki da kuke ranka ya dade Allah ya sa a gama lafiya amin ya rabbal alamin Allah ya sa a fa haka amin ya rabbal alamin kuma ranka ya dade wannan maganar da kai mun ta sa na karkasashi gaskiya ne kwarai kuwa gaskiya ne ta dauki hankali na mutuka gaya gaskiya ne to ai ka san shi daman aikin dan sanda aiki ne na al'umma kuma tun daga kwaleji zuwa abin da ya kunshi a cikin law and order mu ai we are to serve you people kuma na ji daɗi kwarai da gaske muna buƙatar kuma irin mutane masu hange irin wannan naku da suka san mahimmancin aikin kuma ranka ya daɗe na'am wannan aikin naku sai dai mai addu'a Allah sa a gama lafiya amin ya Allah domin wannan mm. abin da kai haka wallahi ranka ya daɗe akwai wanda zaka kyautatawa gaskiya ranka ya daɗe yanzu ga ka ce kai albashinka ya ishe ka gaskiya ne ka kuma dogara da Allah kwarai da gaskiya ya isan ma kwarai kuwa wannan abin da kai shi zai kama nasara kuma ka gama lafiya to ko da yaushe ƙasa saboda ganin muhimmancin ayyukan namu duk wani abu da ikama wanda za a ba wa ɗan sanda kulawa to ana samunsa to what is there ka je Allah isa mai zaran kai dade yanzu wani hmm. zaka kyautata masa ka faranta masa hmm. sai Allah ya kai ma ya taimake ka ya kyautata maka wani kuma hmm. sai ka bata masa sai Allah kuma yi fushi da kai amma Allah ya sa a gama lafiya. Amin dan Allah. Amin dan Na gode sosai. Na gode. Na gode. Na gode. Yawwa sai wani lokacin. Madalla. Madalla. Madalla. A eh, very wise man. yawwa ya gari malam lafiya dai hajiya dama wai abokinka dai shine kwana biyu ban gan shi ba nake ta neman shi in samu in ji duriyar sama hankali na ikwanta dan na san dai an ga zara wa ga wata wa kenan abokin ka kuma guda nawa nake da shi Usman mana Usman yi mana Hajiya ai wannan tsohon lissafi ne ai yanzu Usman ba ni ba shi ba shi ba ni ai mun bata shi yanzu malam idi dillali kallon ido na kake ka ce ba kai ba usman sai ka ce wata karamar yarinya hajiya usman din na wasa ne usman ma waye ba su bata da hiba ai usman yanzu kwata kwata baya ta ni ba na kuma kowa sab ga sake ni za ka dillanci da kayan miya na rasa a gaba ba tsakanin da hajiya ba kare bin da kwata kwata abin da halaye ne yaushe wallahi ka san inda usman yake saboda duk faɗin garin nan babu wanda idan aka zo in ba a samu usman mu aka zo gurin ka za a same shi ka san inda usman yake in zaka faɗa mana inda yake kawai malam ka faɗa mana inda yake a'a kar ma ki matsa masa ai wannan ake cewa ko ungumu ta gumu in ta in ta tsuma za ta fito ke kake mulkin koyon wa kai ki ta kiyaye rama ta billahi lillahi wa ne kai ma ta ka ta kiyaye rama ta me ta maka Ke kika sata kenan? Eh ni na sata. Shikenan. Ni na sata. ta. Shikenan. Ko kana da abin da za ka yi? Ba abin da zan yi amma dai Usman ku je ku neme duk inda ku neme amma ni ba ni ba. A gurin ka za mu neme shi. A gurin ka za mu neme shi. Mutumin banza da yi. rika jin gaya ma wani abu ainihin asarar tiket ɗin ba shi ya fiye min alkhairi ba matsala sai kai min bikin ɗin wani don gaskiya tsakani da Allah ba na son kwana a Egypt ba na son jirgi wanda zai min transit eh wai me ka san ba zan shiga Somaliya ba yanzu ana wannan rikicin zan shiga Somaliya in yi me eh eh akwai maganar turkiya turkish eh a maganar south africa kuma wannan dama ina so in je chaco of ne kuma yanzu na ji jiki na yayi min london eh dama sun ce shawara ce rage cin maiko ina yawan cin bauni eh eh ba matsala yanzu sun na samu wani ya bani wani magani na gargajiya irin namu na al'ada na dan sha kuma eh na gode ba matsala kawai wannan ba komai eh turkish din kawai zan je eh kai mun bikin din turkiya ku je labe eh ku mun bikin din turkiya kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi ah, ah. ba shi ganin darajar kowa ba shi mutunta duk kowa ga ne ya raina al'umma ba girma ba kunnen kashi kunnen kashi